e o scan. Yau bara mu fara ajiye kayan mu a kasar Rasha kafin mu kara gaba. Labarin da muka samo daga wannan kasa shine tattalin arzikin kasar na ci gaba da haɓaka duk da takunkuman da kasashen yamma suka kakaba mata. Asali ma su waɗanda suka dora takunkuman Rasha ta fi su karfin tattalin arziki a yanzu. Wannan shi ake kira da mai dokar bacci ya bige da gyangyaɗi. Rautani shi tabbatar da cewa Rasha ta fi kowace ƙasa samun kuɗaɗen shiga a yanzu. ko babban bankin duniya world bank ya tabbatar da hakan yanzu kuma za mu duba tattalin arzikin nasu cike da waje dabaru da hanyoyin da suke amfani da shi wajen ci gaba da tsayawa da kafafuwansu amma kafin nan ga wasu kanin labaran an gudanar da taron kungiyar SCO wato Shanghai Cooperation Organization a Kazakhstan kowa halarci wannan taro banda kasar India duk da cewa ita mamba ce lamarin da ya bi duniya cikin mamaki gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar Niger ta amince da zaman tattauna da gwamnatin Benin domin yin sulhu a tsakaninsu bayan sun ɗauki ɗan lokaci suna rikicin diplomasiya kazalika za ku ji cewa cece kuce ya barke a najeriya bayan da gwamnatin kasar ta rattaba hannu akan wata yarjejeniya da ake kira da samuwa ta kasashen yamma ana zargin cewa akwai amincewa da kungiyar yan luwaɗi da maɗigo wato lgbtq a cikin wannan yarjejeniya labarin zamu tattauna akai kenan a cikin bidiyon namu na yau duk da yakin da rashi ke gwabza da ukraine da kuma takunkuman da kasashen yamma suka dora musu tattalin arzikinsu na ci gaba da haɓaka ko babban bankin duniya world bank ma ya tabbatar da hakan wanda abu ne da ba taɓa tsammani ba ko su kansu kasashen yamma da suka kakaba musu waɗannan takunkumi ba su taɓa sa ran cewa rasha za ta iya shanye waɗannan takunkumi ba saboda tsabar yawansu mai na faɗa muku yanzu rasha ita tafi kowace ƙasa samun kuɗaɗen shiga a cewar rahoton da bankin duniya ya fitar da kansa wanda kan ke nuna cewa rasha na kan gabar jagorantar tattalin arzikin duniya lokaci na ƙarshe da rasha ta zama ƙasar da tafi kowace kowace ƙasa samun kuɗaɗen shiga a duniya shine a shekarar 2014 shekarar ta kwace Crimea daga hannun Ukraine wanda daga wannan lokaci ne kasashen yamma suka fara dora musu takunkumi babu kakkautawa kuma ko shakka babu rasha ta jira da dan wannan takunkumi amma kuma na dan wani lokaci a tsakanin shekaru goma takunkuman kasashen yamma ya zame musu jiki hatta kai ga sun samu hanyoyin da za su yi kauracewa takunkuman gashi yanzu musku har samu dawowa cikin tafiyar kasashen da suka fi arziki a duniya tambayar ita ce taya ne suka iya cimma haka da fari dai bara mu duba abin da babban bankin duniya ke cewa a lissafin bankin kasashen da suka fi samun kudaden shiga su ne waɗanda suka dogara da GNI GNI yana nufin cross national income yana da kamanceceniya da GDP amma akwai bambanci a tsakanin su shi dai GDP adadin kudade ne da kasa ke samarwa a cikin gida a kowace shekara shi kuma GNI ya hada da kudaden da ƙasar take samu a gida da waje kamar a ce kasar tana da wasu kamfanuna a ƙasashen ƙetare to kudaden da take samu na shiga daga waɗannan kamfanuna za a hada su a cikin lissafi ko kuma a ce tana da wasu kayayyaki na musamman da take siyarwa a ƙasashen ƙetare to idan aka haɗa su da kudaden shiga da take samu a cikin gida su ne ake kira da GNI wannan shine bambancin sa da GDP Da naka babban bankin duniya ya ce GNI din kasar Rasha na ci gaba da haɓaka inda a shekarar 2023 ta shiga sahun kasashen da suka fi samun kudaden shiga a duniya Moscow takan samu wuce dala dubu goma sha hudu akan duk mutum guda tura na kiran shi da per capital ma'ana tana samun 14,000 dollars per capita da haka ta ne Rasha ta iya samun hakan a tsakiyar yaƙi A zahiri dai kasar ta yi amfani da wata dama la'akari da yadda duniya muke ci gaba da fuskantar barazanar yaƙi. A yanzu zamu iya cewa Moscow ta fi dogara da siyar da makamai wa kasashen getare. Bukatar makaman da kayayyakin amfanin soji suke taimaka tattalin arzikin su. Mu ɗauki sojojin kasar a matsayin misali waɗanda ke fafata a filin daga. Yawanci su sabbin ɗauka ne ana biyan su fiye da ma'aikatan da ke aiki a masana'antun man fetur ɗin kasar. Hakan yasa da dama daga cikin mazauna ƙauyakun Moscow suka fara fitowa cikin gari suna shiga aikin soji domin su samu wannan tagomashi. Wanda ke nufin cewa arziki arziki ya shiga kowace kusurwa ta kasar. Na san har yanzu kuna da tantama kan ina ne Moscow take samun kuɗaɗen da take iya biyan waɗannan ma'aikata, saboda ita kanta tana amfani da waɗannan makamai da take kera a filin daga. Kamata a ce waɗannan takunkumai na ƙasashen yamma sun mata illa. Ko shakka babu rashi na ƙarƙashin dubbunan takunkumi, amma kwata-kwata bai taɓa masa samun kuɗaɗen su ba. Dalili ko shine takunkuman da aka ɗora mata suna aiki ne kawai su da ƙasashen yamma. Ma'ana Rasha ba za ta iya siyar da kayayyaki zuwa ƙasashen yamma ba, ko kuma ta siyo kayayyaki da ƙasashen yamma. Amurka, Birtaniya da ƙungiyar tarayyar Turai su ne masu ɗora waɗannan takunkumi haɗi da wasu 'yan koransu kamar kanada, Australia da Japan. Yawancin waɗannan ƙasashe a baya sukan kai wa Rasha kayayyaki, a yanzu kuma sun daina, hakan yasa Moscow ta sauya dabara, suka sauya akala domin ƙaurace waɗannan takunkumi. inda suka ƙirƙirar wa kansu sabbin kwastomomi kamar China, Koriya ta Arewa, India, Iran, ƙasashen Larabawa da na Afirka. kuma hakan shi ya taimaka tattalin arzikin nasu. A shekarar da gabata kasuwancin nasu ya dawo da karfinsa da kaso bakwai cikin ɗari. Wannan shine muhimmin dalilin da yasa kudaden shigar Rasha ke ci gaba da hawa. A shekarar 2023 jiyan ɗin super capital ya ƙaru da kaso 11 cikin 100. Idan muka duba GDP din kasar kuma zamu ga cewa ya ƙaru da kaso 3.6 a shekarar ta gabata, wanda yafi na gabaki da kasashen da suka dora musu takunkumi. Misali Amurka uwar banna kuɗi. GDP din da a shekarar da gabata ya ƙaru ne da kaso 2.5 cikin 100. burtaniya uwar babatu kuma ita sai dai mu ce Allah ya kyauta domin nata bai ƙaru ma za a ce saboda kwata-kwata abin da ya ƙaru a cikin tattalin arzikin nasa a shekarar da gabata bai wuce 0.1 ba har gwara ma kasar Australia da nata ya karar da kaso uku ita kuma Rasha kaso uku da digo shida wanda amsa ce a fili da ke nuna duniya cewa dabarun da malam fitan ke amfani da su suna aiki. Ina so kusan wani abu guda. Duk wata ƙasa da ta ɗaura rasha takunkumi tana cikin dabar ƙasashen da suka fi tattalin arziki da samun kuɗaɗen shiga a duniya. Da haka ƙasashen da suke da arziki ne suke ƙoƙarin murƙushe Moscow. Shi kuma Putin da ya tashi sai nuna musu cewa ai ba su kaɗai bane a wannan duniya tamu kamar yadda suke tsammani. Inda ya karkata akalarsa zuwa kudancin duniya. Kuma shi yasa a yau rasha take hana ƙasashen yamman bacci Suke jin cewa kamar ba sa neman kuɗi yadda ya kamata. Ko kuma ba su kaɗai bane masu kuɗi a wannan duniya tamu. to anan sai dai mu ce velikai победы ура yanzu kuma mu tattara komatsanmu mu leƙa kasar kazakhstan a karan farko inda aka gudanar da taron kungiyar sco a jiya wato shanghai cooperation organization kungiya ce ta tattalin arziki da tsaro da wasu kasashe takwas suka haɗu suka kira a shekarar 2001 Kasashen su ne china india rasha kazakhstan Kyrgyzstan pakistan tajistan da uzbekistan mafi yawancin shugabannin waɗannan ƙasashe sun halarci wannan taro banda prime minister india narendra modi shin ko dai saboda makiyansu biyu da suka halarci wannan taro ne china pakistan ina matakar mamaki a ce idan waɗannan ƙasashe za su haɗa ƙungiya sukan haɗo har da abokan dabin su a ciki rashin zuwan modi ya baiwa duniya mamaki duk da cewa ba shine abin da zamu mayar da hankali ba akai a yanzu abin da zamu duba shine wannan ganawa shugaban ƙasar Russia vladimir putin da prime minister pakistan Pakistan Shaban Pakistan. Samar da makamashinmu ga Pakistan ya fara kuma a shirye muke da mu karewansa. kamar da kuka bukata rasha na kokarin ganin ta taimaka a fannin tsaron abinci a pakistan za mu kara yawan samar da hatsi ga kasar taku we used to import a lot of Mukan siyo injina da dama da kasashe daban-daban a faɗin duniya a ciki har da ƙasar Rasha. Sannan mukan fitar da yaduka da ƙasar tamu zuwa ƙasashe daban-daban a nan ma har da Rasha. Sannan muna siyar muku da fata da dai sauran abubuwa kuma a shirye muke da mu ƙara yawan su ma. Sannan ina ganin yau rana ce da za mu ƙara haɓaka hakan domin ƙara ƙarfafa tattalin arzikin ƙasashen namu. Trade and expanding our trade under barter Ganar tasu dai kamar a ce tsofaffin abokai ne da suka dade ba su haɗu ba su ƙara haɗuwa domin a baya kasashen biyu ba sa ɗasawa dalili kuwa shine a lokacin yakin cacar baki wato Cold War Pakistan takan goyi bayan Amurka ne ita kuma India tana goyon bayan Rasha sai dai tun daga wannan lokaci abubuwa da dama sun cauya kama daga yanayin karfin ikon duniya da kuma kawancen kasashen duniya komai ya sauya yanzu Rasha da Pakistan sun dawo inuwa guda a shekarar da gabata Islamabad ta kulla wutar jejiya da Moscow domin siyan danyen man su mai arha a wannan shekara Moscow ta ce za ta kara yawan wannan mai da take siyar musu ma'ana pakistan za ta ci gaba da samun danyen mai arha a matsayin ramuwa ita rasha za ta ci gaba da samun damar kauracewa takunkuman kasashen yamma wanda nasara ce kasashen biyu wannan tasu ba iya kasuwanci ba ne akwai abubuwa da dama da suka ja hankalin duniya a wannan guri kamar irin wannan Firaministan Pakistan Shaban Sharif ya ki daya a kafta masa kati guda da Putin inda ya je fara gaisa da ministan harkokin wajen kasar Rasha Sergey Lavrov tukunna ya bar Putin a tsaye wanda wasu ke ganin cewa kamar zubar da darajar Putin ne. Sai dai babu alamu da suka nuna cewa Putin ya ji haushin hakan kuma babu ta yadda za a yi mu sani tunda ba wai fitowa ya faɗa ba. An tabbatar da cewa yin wannan kwaba ba sabon abu ne ga Shaban Sharif a wajen taron kungiyar SCO a shekarar da gabata ma ya sha wahala kafin ya iya saka abun fassara yare a sa. Abu na farko kenan da ya fi jan hankali a taron kungiyar. Na biyu kuma ya hada da sabon Nuwamba a wannan shekara wato kasar Iran ta shiga kungiyar a shekarar 2023 watan shekarar ta gabata wannan shine taronta na farko na kungiyar SCO sai kuma abun bakin ciki kamata a ce shugaban kasar Ibrahim Raisi ne ya halarci wannan taro amma sakamakon Allah ya masa rasuwa sai aka turo wakili a zuwa shekarar 2022 da kungiyar SCO mambobi takwas kacal take da su yanzu kuma sun ƙara sun kai goma Iran da Belarus Belarus ita ma ta shigo cikin wannan tafiyar a wannan shekara wanda ke nufin cewa kungiyar na ci gaba da faɗaɗa a yanzu suke rike da kaso 40 cikin 100 na yawan mutane a faɗin duniya sannan suke rike da kaso 30 cikin 100 na GDP din duniya gabaki ɗaya. abu na uku da ya gudana a wajen wannan taro shine wata yarjejeniya suka kulla da ake kira da Astana Declaration duka mambobin kungiyar goma sun rattaba hannu a kanta wannan yarjejeniya ta kunshi wasu abubuwa guda uku na farko kasashen za su taka muhimmiyar rawa a siyasar duniya ko mu ce za su kalubanci kasashen yamma duk da cewa ba su suka fito suka faɗa ba na biyu za su mai da hankali wajen magance ta'addanci a duniya kungiyar ta ce ba za ta taɓa yarda da hakan ba abu na uku kuma mambobin kungiyar sun amince da cewa babu wata ƙasa za ta je ta girke makami a sararin samaniya waɗannan abubuwa uku su ne yarjejeniyar tasu ta kunsa kuma shine suka rattabawa hannu a kai sai dai kuma tun daga lokacin da aka kirkiri wannan kungiya a shekarar 2001 zuwa yanzu shekaru 23 kenan ba ta da wata takamaiman alƙibla babu wani abu takamaimai da kungiyar ta mai da hankali a kowace mamba na son kungiyar ta yi aiki a bisa ra'ayinta. Kama ƙasar China tana son ƙungiyar SEO ta zama dandalin haɗakar sojinta domin samar da iko a yankin Asiya. Ita kuma Rasha tana son amfani da ƙungiyar domin kare bayan gidanta. Shi yasa ma Belarus ta shigo cikin tafiyar a wannan shekara. A daidai lokacin da duniya ke kallon Xi Jinping da Putin a matsayin ƙawaye na kusa, a gefe guda gasa suke da juna na neman iko da karfin fada a ja kungiyar ta SEO duk da cewa akwai abu ɗaya da suka amince a kai wato kalubalantar kasashen yamma kungiyar mu ba za ta kalubalance kowa ba ba mu kirkiri wannan kungiya ba dan da tare wata hakkin haƙƙinta mun kirkira ne kuma muna aiki ne bisa ra'ayin 'yan ƙasar mu period sosai. Za su iya faɗa hakan a fili amma a zuciyar labarin ya sha fanfan idan muka yi al'akari da wannan yarjejeniya su Yarjejeniyar ta soke baiwa yanki guda yancin kera makamai wanda anan mun san da su suke kasashen yamma. Su ne suke kera makamai sannan su hana wasu kerawa. Bugu da ƙari yarjejeniya ba ta magana akan yakin Ukraine da Rasha ba a maimakon hakan sai ta magana akan yakin Isra'ila da kungiyar mayakan Gaza. Kungiyar tasa ta yi kira da a gaggata kawo ƙarshen wannan yaki. Bayan haɗin kan da suke da shi wajen suka kasashen yamma ba su da wani. Idan har kungiya tana son samun ci gaba ya zama wajibi su haɗe kawunan su a bangaren siyasa da tsaro wannan ita ce babban matsalar da kungiyar ta SCO take fuskanta bambance-bambancen ra'ayi rarrabuwar kawuna a tsakaninsu wataƙila shi ya sama wannan karon inda ta ki halartar taron a yankin sahel na yammacin afirka kuma jamhuriyar nijar da benin na shirin yin sulhu a tsakanin su bayan sun dauki dan wani lokaci suna rikicin diflomasiya wanda ya kai su ga rufe iyaka da toshe bututun mai a ƙarshe dai gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar nijar ta amince da zama teburi guda da gwamnatin benin domin tattauna akan kawo maslaha tsakanin su tsofaffin shugabannin ƙasar benin benin za su shiga tsakanin wannan sulhu waɗanda a watan da ya gabata suka gana da shugaban mulkin sojin jamhuriyar nijar janar abdulrahman chani a yanzu da gwamnatocin ƙasashen biyu sun yi magana akan gudanar da wannan zama na tattaunawa amma ba su sanar da rana ba tukunna ko kuma inda zaman zai gudana wannan sulhu da kasashen biyu za su yi a tsakanin su shike nufin cewa China za ta iya ci gaba da samun danyen mai da gurin Niger ta wannan bututu nasu da ya shiga ta Benin sana kan zai iya nufin bude iyakoki tsakanin kasashen biyu tare da ci gaba da kasuwanci a tsakanin su gordon da ba su sani ba rikicin nasu da ya samu asali ne da juyin mulkin da ya gudana a kasar Niger din a watan Yulin shekarar ta gabata rundun sojin kasar Niger sun hambarar da gwamnatin farar hula karkashin jagorancin Muhammad Basum har yanzu kuma yana tsare a hannun su lamarin da ya sa kungiyar ECOWAS wato sai da yawo da Faransanci ta ɗauki mataki akan gwamnatin mulkin sojan Niger ɗin. Da farko dai ta yi barazanar amfani da ƙarfin soja wajen tumɓuke su. Daga hakan bai aiki bane kuma ta yi amfani da takunkumi. Kasancewar ƙasar Benin mamba na wannan ƙungiya ta yi abin da ƙungiyar ta sata. ta rufe iyakarta da kasar Niger. bayan da kungiyar ta ga dama ta dage waɗannan takunkumai kuma Niger ta ce ba za ta bude iyakarta da Benin ba har ya kai ga ya fara yin tasiri akan tattalin arzikin Benin matuka dalilin da yasa gwamnatin kasar Benin ta mayar da martani ta hanyar toshe bututun da Niger din take amfani da shi wajen fitar da danyen manta zuwa China domin ta matsewa ya mai lamba ta bude wannan iyaka su. kamar da rautani suka bayyana shi dai wannan bututu yana da nisan kilomita dubu da ya shiga ta kasar Benin ya dasa aya a tashar jiragen ruwansu da ke same kuma ta wannan tasha ne Nijar din take safarar danyen manta zuwa China sakamakon kudaden da Beijing din ta ara musu kimanin dala miliyan 400. Rikishin nasu dai yayi matukar yin tasiri akan tattalin arzikin ƙasashen biyu. To yanzu dai muna sare wannan sulhu da suke shirin yi ya haifar da ɗa mai ido. A jiya ne dai gwamnatin Najeriya ta rataba hannu akan wata yarjejeniya da ake kira da samuwa ta kasashen yamma, labarin da ya jawo cece kuce a kasar kan zargin da ake na cewa a cikin wannan yarjejeniya akwai amincewa da yancin kungiyar 'yan luwaɗi da madugo da ake kira da LGBTQ. Duk da cewa babu wani takamaiman guri da aka ambaca kan a cikin yarjejeniyar. Bayan barkewa cece kucen gwamnatin tarayya ta fito ta yi bayanin cewa ita fa ta rataba hannu akan wannan yarjejeniya kawai saboda amfani da ke cikin ta. Ministan yaɗa labarai da wayar da kan jama'a na kasa Muhammad Idris wanda ya karin haske akan wannan yarjejeniya a birnin Abuja. Ya ce a ranar 28 ga watan Yuni shekarar 2024 ne ma Najeriya ta sanya hannu akan yarjejeniyar ta samuwa a kungiyar tarayyar kasashen Afirka, Caribbean da kasashen yankin Pacific, wato OACPS a sakatariyar Brussels da ke kasar Belgium. Yarjejeniyar ta gwiwa ce tsakanin kungiyar tarayyar Turai da mambobin wannan kungiya ta OACPS. Kuma ga kowace nahiya yarjejeniya da ka'idoji suka tafi bisa tsarin dokokin kasashen nahiyoyin. A nan ne zan yi magana ne akan wacce aka ba mu 'yan Afirka. Wannan yarjejeniya ta kunshi abubuwa da dama kamar haɗin gwiwa ci gaban tattalin arziki ci gaban al'umma da zamantakewa yanayin kula da albarkatun ƙasa sauyin yanayi wato climate change zaman lafiya da tsaro yancin bil'adama gudun hijira da zirga-zirgar jama'a da kuma mulkin demokaradiyya waɗannan su ne abin da yarjejeniyar ta samu wata ƙunsa. to a daidai wannan yancin ɗan adam a nan matsalar take kamar yadda muka sani a kasashen yamma ma'ana ko a yau idan ka haifi da to baka da yancin zabar masa jinsi sai dai idan har shi ya girma ya wa kansa wanda kamar kalubalancin ubangiji ne da ya halarci mace da namiji wanda ya bayyana na karara kasashen yamma sun nuna cewa ubangiji shi da ya halarci waɗannan jinsuka guda biyu mace da namiji bai iya ba kenan shi yasa yanzu suke amfani da dukiyar da suka tara domin tursasawa sauran kasashen duniya su karɓi wannan kungiya ta LGBTQ a wannan yarjejeniya Najeriya za ta samu tallafin kuɗaɗe har dala biliyan 150 gwamnatin Najeriya ta nuna cewa ita fa san ba wai ta rataba hannu akan wani yarjejeniya bane domin amincewa da kungiyar LGBTQ kawai dai saboda wannan yarjejeniya za ta taimaka tattalin arzikin kasar ne kuma dokokin su sun fi na yarjejeniyar samuwa karfi shin kuna ganin cewa kasashen yamma za su ba ku kuɗaɗe ne sannan kuma su baku ku yadda kuke so abu ne da ba zai taba faruwa ba wanda hakan ya nuna mana cewa gwamnatin mu ba za ta iya kare al'umma ba daga shiga wani irin hali na bata tarbiyya da haka ya rage gare ku iyaye wannan aiki ne a gare ku ku ya kamata ku tashi ku zage damtse domin kare zuri'a ku daga shiga wani hali na ɓata tarbiyya ko kuma na yin sabo ga ubangiji siyasar mata wannan zamani ba ta amfani da dokokin addini tafi karkada ne wajen samun 'yan kuɗaɗe to allah ubangiji ya kyauta